amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mafi kusanci misali akan wannan lallai ɗaya yakan wuce kan hanya sai ya ji daga wani mai siyar da mai da mai siyar da tattasai kulkul falafin wannan siyo aizan hali da wanda yake siyar da wayannan kasukan wanda aka yi almusajjala kasuka wanda aka yi recording su ne hmm. a kasa an gani su ma larabawa kasar suke cewa faɗar mala a sautar ƙur'ani da ɗarika hakika ya cika hanya da sautin ƙur'ani an gane ya buɗe burin gaba ɗaya ya cika hanya da sautin ƙur'ani waye na ma za a ta tasma wa hada sauti duk inda ka tafi kana jin wannan sauti na alƙur'ani na'am fa hal haula allazina yamshuna fi tariq shin wa'annan wa'anda suke tafiya kan hanya kullum fi sabil fi sabil fi kowanne yana tafiya kan hanyarsa hal hum mukallafun an yansitu li hadha alquran shin wayannan masu tafiya kan hanyar an kallafa musu su saurari wannan qur'ani ne allazi yutla fi ghayri mahalli wanda ake karanta shi ba kan mahallin shi ba tunda wannan bude bolo din wato ya kallafa mu kowa da arme da musulmi da fasiki da wanda yake cikin zina da wanda yake kaza kowa da kowa an kallafa mai ya saurari wannan qur'ani a wannan lokacin kenan ko shi da yake tambaya shin kowanne daga cikinsu wato an kallafa musu su saurari wannan qur'ani ne wanda ake karantawa fi gaili muhallihi a inda bai dace ba na a'a wa innamal mas'ul huwa alladhi yuharriju 'ala an-nas kawai abin tambaya anan shine wanda yake takurawa mutane yana ciyar da su sautin qur'ani da karzan tsaya mutum bai niyyar ji ba amma da karzan tsaya sai an sa ya ji in ma littijara in ma domin kasuwanci wannan kasuwa ne zai buɗe volume da ƙarfi aule iltifati nazarin nas aule iltifati nazarin nas ko kuma don waiwayar da nazarin mutane yana waiwayar da mutane dole ne sai mutane su waiwaya sun saurara wala auzalika min al masalih al madiyya da wani wannan daga cikin maslaha na duniya fa idza hum yattakizun al qur'an min jihati al mazamir sai gashi suna rike qur'ani ta bangaren garaya kuma mai da shi kaman garaya kama ja fi Bazil al ahadith kamar yadda zo cikin sashen hadisai um summahum yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila sannan lalle su suna siyar da ayoyin Allah da kuɗi kaɗan na'am fi usulubin akar zaira usulubin yahud wal nasara a cikin wani usulubi daban ba wai irin usulubin yahudawa da nasara ba sun wani usulubi na siyar da ayoyin qur'ani قال الله عز وجل في حقهم هذه الآية الله تعالى يا فدا cikin haƙƙin su yace ishtaru bi ayati llahi zamanan qalila sun siyar da ayoyin Allah da kuɗi kaɗan an gane wannan ko kenan irin yadda ake din nan a kura bolum din nan bai dace ba kenan ba ya saba wa ka'ida a kura bolum ko ta ina ka bi ka ta jin kamanan ba sai da kasa din nan da suke yi ko masu yawo su bude da zargi ya saba wa ka'ida Allah ya ce nau'i ne na siyar da ayoyin Allah da kuɗi kaɗan na'am inda Allah azza wa jal na'am su'al al-khamis tambaya na biyar inda Allah azza wa jal yukhbiru an nafsihi fa yaqul Allah yana ba mu labarin kanshi yana cewa makaru makarallah wato sun sun yi makirci sun yi makirci Allah kuma wato sun yi mummunan dabara Allah sai yi dabaran shi Allahu khairul makirin shi Allah naci ba mummuna bane Allah shine khairul makirin fiyayyin masu dabara rubbama yuzayyiqu bayin ba ma yazziqu aqal ba'din nas da yawa hankalin wasu mutane yakan yi kunci an fani hazil aya dangane da fahimtar wannan aya ala zahirina da kasa fahimtar aya akan zahirinta na'am wa bima annana lasna bi hadati tawil duka cewa mu din nan ba muna da bukata bane zuwa ga tawili fa kaifa yakunu lahu khairul makirin ya ya za a yi Allah ya zama shine khairul makirin ya za a yi haka me ma'anan makir shine bahaushe yace makir mai makirci yake nufi ya ce ya ce wani makiri ne to za ki ai wani makiri ne wani akwai makirci to daga shi ma kira Allah khairul makirin shin yadda bahaushe ke kallon maki makir haka laraba ke kallon shi to aljawab na al-mas'ala sahala bi fadlillah mas'alar mai sauki ne da falalan Allah وذلك لأننا نستطيع أن نعرف هذا أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر mu muna da iko mu sani cewa lallai makar ta bangaren da yake makar la yusafu da'iman abadan wato bi annahu shar ba a siffanta shi da'iman cewa sharri ne shi ba a yin haka amma annahu la yusafu shi makar a wajen larabci ba a siffanta shi da sharri gaba daya kama annahu la yusafu da'iman kamar yadda ba a siffanta makar da'iman cewa shi alkhairi ne la a gare na faru ba kafirin yamur bi musulmi da yawa kafiri yakan yi makirci ga musulmi lakin hadal muslim kai sai dai wannan musulmi wanda an gane ko da yawa ainihin kafiri yakan yi makirci ga musulmi sai dai wannan musulmi mai basira ne mai kaifin hankali ne zanna laysa musulmi wala tabiyan ah, eh? fadinan eh, hadal muslim kayyib fadinan wannan musulmi mai basira ne mai hankali mai kaifin kwakwalwa laisa mu gafal ba rafkanan ne bane wala gabiyan ba wawa bane huwa mutanabbi shi ya ya faɗa ga makircin ya gano irin makircin da kafiri ke masa ne makare kasmihi kasmihi al-kafir shi ya fahimto wato makircin abokin husuma ga kafiri fa yu'amiluhu ala dajili makare sai ya bi mu'amala akan kishiyar makircin sa kuwa bi haisu takunu natija inna hadha muslim yamkuru um, bi makrihi al-hasan kada wato sai da zai zama da natija cewa lalle musulmi da makirce shi mai kyau kada eh, alal kafir bi makrihi as-sayyi sai ya halakar da kafiri da mummunan makirce sa a gare wato ma'ana shi musulmi yana yin makar amma nashi akan mukabala ne mai ma'anar mukabala kafiri yayi shi sai musulmi yayi dan ya kare kanshi kafiri ya mai makirci sai musulmi ya yi don ya kare kanshi kaga sunansu ne ɗaya shi musulmi nashi mai kyau ne ya yi ne don ya kare kanshi shi kuma kafiri ya yi ne don ya cutar da musulmi da musulunci to so daga wannan wanda musulmi ya yi don ya kare kanshi an kira shi makar wato kan babu muƙabala an gane wannan ko ana kira shi muƙabala wa mushakala kamar fa bani ta za alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma ta za alaikum duk wanda ya yi ta'addanci a gare ku ku yi masa ta'addanci da misalin yadda ya muku ta'addanci shi dai nashi ta'addanci ne amma kai da kai don mai da martani naka ta'addanci ne naka ba ta'addanci ba amma sai su ya sa su kamar sunan su iri daya shi na wancan mara kyau kai naka mai kyau to shi ma na kafiri na kafiri makarfin shi mara kyau shi musulmi yana yi da ya kare kanshi kuma ya mai da martani kun gane nashi mai kyau ne to kaga shi Allah duk inda Allah kaga yayi makar ko kaga yayi kai yayi ne dan mai da martani muqabala da shi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkuru Allah ko kaga wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida lalle su kafirai suna yin kai ni ma ina yin nawa amma kafin Allah ya nashi sai ya sai sun yi sun zauna sun kulla makirci don su yi fada da addinin musulunci don su rusa musulunci sai Allah ta'ala ya yi nashi don ya kare ya kuma rusa ainihin abin da su kulla an gano wannan wannan shine ma'anan muqabala babu inda Allah ya yi makar da kafurai ba tare da ainihin su sa kafirai sun yi muqabala ba an gano wannan shi da Allah ya ce wallahu khairul makirin to shi Allah za a ce dabara mai kyau dan ba shi makar ka yi amfani da wata koyayyen hanya wajen maganin makiyinka ba za ka fito fili baro-baro ba makiyinka na kawo makirci ko kana kwanci a gida ka shirya mai wani abu kawai kuma za ka yi zama ci abinka yanzu yadda yadda matsafa suke yi bokaye idan suna faɗa da wani ba su samu allon ƙarfe kawai suna kwanci kawai za su suna sun sa allon a wuta allon ƙarfe ka ji mutum yana ihu a rasa wa yake azabtar da shi yana ihu a rasa wa yake azabtar da shi to gashi yana daki amma ba baka san kai karar shi kotu ba ka gaya ma alƙali ka cewa waye ma waye waye kuna ka zaka ji mutum na ihu cikin shi kaza cikin aje asibiti a gama magani a ce ba typhoid ba malaria ba bala'i ba tashin hankali ba wani ciwo amma shi ya san akwai ciwo ya san likita kan yake wallahi likita ko ciwo to baka shi nan ɗinkin guri ya ɗauka shi ba komai lafiyar kalau zaka sha paracetamol ka huta paracetamol duk wannan bala'i da nake bukata likita an fahimta irin wannan yana faruwa ga mutum yana ma yana azabtar da kai safarauniyar hanya kai baka san mutane ba sani ba ma kai ka san ana azabtar da kai kuma ne kamar yadda bera kana so kama bera yanzu ba sai ka raka shi a guje ba sai ka wahala sai rabi in ka ce ka raka shi sai kai ka wahala sai kamuwa a gare ka sai ka samu kifi kifi lafiyayye ka ka sa a tarko sai ka hada da fiya fiya ko ka sa wani magani na ake bere yanzu ma ya gano fiya fiya bera yanzu ya gano wannan an samu magani ya kaza sai ka canza salo ka sa wani magani idan ka sa wani maganin beran zai zo tarko ya ga kifi ya ta murna ka taimake shi shi wannan da gida nawa da muke zama tare da shi gaskiya yana da mutunci wani da gida ne dan salafiya wallahi akwai kirki sosai kullum yana ajiye mu kifi kaza kaza kaza in ya zo zai ci wannan kifin yana cikin shi dama sai buka kawai sai an kama mai wuya abu wani shine maka yana cutar da kai ya cinye ma abinci ya cinye ma kaya ya cinye ma littattafai gashi yau ka bi ta hanya farauni ya ga kana kwance a ɗaki kana bacci gashi an kama mai wuya wannan shi ne makar an gano wannan ko zaki yana ta cinye cinye ma dabbobi da sauran kura sai ka haka wani ƙatar rani, sai ka zuba ciyayi a kan alamun sai ka ɗauko ka samu wani ice haka sai ka ɗaure ainihin tunkiya a kan wannan wanda zamu da ice haka in yanzu ya ga tunkiya ga sanan zai zo ya yi tsalle da faɗa masa zai cinye dukiya sai kawai ji shi a cikin rami yana ji shi ko sai ka binne kayan sai ka binne kawai ka bubbuga kawai ka gama da matsalan shi shi kenan wannan shi ne masa kaga kai amfani da ƙarfi irin fama din nan ba amma ka yi amfani da wani hanya boyayye wajen ganin cewa ka yi maganin sa yana daga cikin makar misali mutum ya ma shi mutum yana damun ka kawai sai kana da alaƙa da kwamishinan 'yan sanda ce wala ko wani bawan Allah wani ranka daɗe wallahi ya sa daga wani ranka yadda zan yi wallahi kuma kullum yana bani wahala ni na kaza kaza ne kake ina so kawai ni ban so ma ya san ko ni ne kawai ina so kawai a wulakanta shi ne kawai kana kwanciyar ka ji an ce an kama shi an mai shi, an gano an ce gidan gidan shi an gano kaza an gano kaza an gano kaza an gano shi da aiko shi ya wani wasu shekaru goma da dawo daga dama maka lokaci mai a shi abin da ya faru kenan nan uwa ka shi da daɗi ba ko kai kai hanya saboda ya tafi ne ka da yawa ya hana ka sakar wani shi ne makar ko kai فهل يقال ان هذا المسلم حينما مكر بالكافر to ana cin ana cewa lalle wannan musulmi lokacin da ya makar da kafiri ta'ata amran ghayr mashru za a ce ya aikata abin da ba shari'a ba tunda kafirin yana cutar da shi ne sosai shi yayi dan ya kwaci kan shi ne أحد يقول هذا آه وانا بتقول بقول وانا نعم ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة أبو نبي زوجي بفيتونا حقيقة من قومي عليه الصلاة والسلام فقال النبي الحرب قدرة يا دان زنبني والذي يقال في الخدعة يقال في مكة تماما أبو نبي أجي فلا جميل الخدعة شما أنا فلش مكة تماما نعم فالمخادعة مخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام يودر المسلمي قدام وجه المسلمي حرام لكن مخادعة muslim lil kafir zai yaudara musulmi ga kafiri wannan makiyin Allah wa adu rasul eh da makiyin manzon sa hada laysa haram wannan ba haramun bane bal huwa wajibi wannan wajibi ne kazalika makarul muslim bil kafir haka nan musulmi yayi makar da kafiri wanda wanda yake son yayi ya mai makirci fa hada yubdilu bi haysi yubdilu hada al muslim makar al kafir inda shi musulmi zai ba sa makirci kafirin hada makarun haram wannan makar ne hasan wa haza insanu wa ka insan wannan mutum ne wancan mutum ne yawa yin dabara ba wai ka fito gaba da gaba ba kila ba sai dai zai ina ba zai wani ne yanka ba عظيم شغل والاهتمام وياك هي ya wani abu ba zai kaga mun ba wannan kaman wannan da yake takura musulunci din nan farko farko rashin da za a yi manzo Allah tura ji a Abu rafi ba a gama da shi Abu rafi al-Yahudi kaga ai har gina annabi ya zaga bi kuma ban makar aka bai sun shiga gidan suka ce sun kawo mai ziyara ne sun zo cin bashi ne annabi ya tilasta mu kawo kuɗi yi kaza su yi kaza su yi kaza sai ga alama kamar suna sun gaji da annabi suna aibanta shi kamar suna so su aibanta shi sai da shi da Allah zai taimaka musu da bashi kaza kaza kaza da sauransu to kuma su ce kai wallahi wallahi mun ji zai ka kamshi wannan tsirarar masu ɗaukin irin shi ba sai ya ji daɗi su ko za ka ba mu da mu ɗan sunsuna yake an nene sai sun sunsuna kaso kaso kaso kaso kai shi a rasu kama ya shi ƙarfi ka soka mai ka soka mai mashi ka bashi anan ka fita ka tanga su guri shikenan waye zan wanda kashe shi ko an gashi ne ko an gashi a mace ba inda zaka yi kace ba ne kashe ne kowa ne irin ne hmm. ila ila ila ila wani wani yaje aka aziya wani yaje ya kala ka fashi a نعم السؤال في شروط الفعل المخلف به sharuɗan aiki wanda aka kallafa wa mutum ya shi tagar tilfilin mukallaf bihi arba ta sharuɗ an sharuɗanta ga aikin da aka kallafa wa bawa al-mukallaf bi aikin da aka kallafa wa bawa an sharuɗanta sharuɗa guda hudu al an ya'lam al-mukallaf an al-fil al-ma'mur bihi huwa min jihati shi ne mukallaf ya san lalle aikin da aka umurce shi da shi huwa min jihati Allah ta bangaren Allah ne ya tabbatar da wannan wannan aikin da aka umurce Allah ne ya ce yi

wato ya gane wanda ya bada umarnin ba Allah bane ya bada umarnin wani malami ne ya iya kokarin sa akan al'amari kuma yana so a bi to ba dole bane amma ka tabbatar da wannan fa umarnin fa Allah ne ba kaga idan na tabbatar umarnin Allah ne to banda wani sha zai a gane wannan ko har ya zamanto hatta ya tasawwara bin sa'a ba har da'a ya suranta a gare shi kafin yin da'a ya suranta kafin ya fara tunanin biyayya a fahimci wannan karatun hmm. kafin ya fara tunanin biyayya sai ya san daga ina ne aiki ya mutu in bai tabbatar cewa aikin Allah bane Allah ba zai kama shi gobe kiyawa ba in yake bi me yasa malam wani ya kawo ya Allah wallahi ban nutsu da ijtihadin shi bane babu inda Allah ya wajabta ma dole sai ka bi ijtihadin wani babu sai in ya tabbatar da wannan magana da ya faɗa kaga ka gamsu da hujjoji cewa daga Allah ne a gane ɗalibin usulun fiki kenan ba mukallafi bane ba ba zai rike wata mazhaba kawai ya rika ido ta abin da malamin ya faɗa kawai da haram da halar da komai kwashe kwashe kawai ta bin malamin yana bin malamin ne ala basirati qul hadhihi sabili adu ila allahi ala basirati ana wa man tabani yawa shi yana bin hanyar manzo Allah ne komai sai ya gamsu in bai gamsu ba ka rike kayanka yawa نعم الثاني نبيو أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكلف يكفل شيء أيك ده كلفه ومتن sananne ne ga mukallaf aikin da aka kallafa to mukallaf ya san shi hatta yumkinuhu al-qasr ilay har ya zaman to zai yiwu ya dumfare shi na'am misali kamar yanzu a ce mata ce aka mata aka ce hijabi Kisa hijabi ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna ki cikin ga Allah ta'ala cikin wannan aya ya ce ki sa hijabi kaga ta gamsu cewa wannan aya yana magana kan hijabi ne an gane wannan ku to kaga anan wajen cikin sauki za ta jimfaru wannan aya ta yi aiki da shi saboda ayan yana magana ne kan hijabi cewa dole ta sa hijabi daga sama har ƙasa misali idan wata aya ta zo kuma idan idan aka ce to kuma sannan kuma wannan ayan da aka kawo tana wajabta niqabi wannan ayan da aka kawo yudina da min jalabibihin tana wajabta dole sai a rufe fuska sun ce to nan fa daya ya aka yi wajabta rufe fuska bayan an ce yudinina ta kusantar da jilbab ta har zab da ƙasa misali me ya kawo kuma kusantarwa ya zama to rufewa duka a ina ka samu shi nisantarwa da kuma rufewa duka yudini na aka ce sannan kuma inda misalin a ce magana Allah haka yake bai sa malamai suka yi sabani kan fasara aya akwai wanda suka ce a rufe ko ina a bar bayan ido daya akwai wanda suka ce a bar ido biyu akwai wanda suka ce kawai banda fuska da safin hannu a rufe ko ina banda fuska da safin hannu akwai akwai wanda suka ce kawai a dan bar wajen goshi da sauransu a waje duk kokarin fasara yudinina dan ayan bai nuna a rufe duka ba sai sa ce kace kwaye ɗaya? daya ce a bar shi haka wanka ce, a cire gaba ɗaya wanka ce, a bar shi zuwa haɓa ka shi nan bai fassara ka duba cikin kabari ya kawo fassarori fassarori fassarori to sai wani ya ce dole sai ka rufe sun ce da wata aya ga aya nan kuma ayan bai nuni akan haka ba shi sa gashi nan wanda suka fi fasarin fasara sun yi sabani akan fassara aya. kada nan ba zai tilasta mun in bi ba saboda ban gamsu cewa wannan umarnin da ya yi zafi daga Allah ba ne kawai zafin shi ne ke sai daura ko ba zan yadda ba an gane ba ga nan wajen sai mutum ya san wannan ai eh, ga ayan Qur'ani ya janyo amma ayan na nuni akan haka a'a wannan ra'ayin shi ne da sauransu yake to akwai wata ayan da baka yi zara wannan ba wa idza sa'altumuhunna mata'an a ba a ba wannan wala yubdi wala yubdi wala yubdi zinatahunna illa ma zahara minha wala an ce kasu bayyana da kwalliyansu illa ma zahara minha ai wannan illa ma zahara minha gashi nan su ai an ce kasu bayyana da kwalliyansu sai abin da ya bayyana sai ce abin da ya bayyana ta hanyar mace ba ta yi nufin bayyanar da shi ba kawai iska sai ya ya bayyana da shi kamar mace ta yi nufin ta rufe fuskanta sai iska sai ya ɗauki da ɗagu kaga na illa ma zahara min amin gairi kasbi an gani to wani kuma yace ah, illa ma zahara mina sai dai abin da ya bayyana gare to da dama an san an saba bayyanar da shi an saba bayyanar da shi dama shine fuska da tafin hannu an samu wasu daga cikin salaf sun wani nan guda biyu an gano wannan to kuma ga suna a cikin tafsirai Abdullahi bin Abbas ce, illa ma zahara mina shine fuska da tafin hannu misali to wani kuma ya ce gashi nan sai wanda iska ya dauke sannan kaga sun yi sabani to yanzu yaya za a yi yi biyayya nawa zan bi sai na duba dalili kowanne duba kaza duba kaza yaya ne ya kawo magana imamu tabari ce mata a zamanin manzo Allah sun suna bayyana da fuskar kafin hannu ba tare da manzo Allah ya masa inkari ba kun gani ya kawo hadisin matan nan safa al-kadai mm. matan nan mai mai digo digo a kunci abdullahi bin abbas ya ce wata mata mai duba duba kunci ta zo masallaci har ci masallaci ta shigo da al'aura subhanallah ko al'aura ne ko har ta shigo masallaci tsarara a Ki kaga irin wannan kaga idan idan dalibin usulun su ya kawo abu sai ya tabbatar da maganar Allah ne sannan ya fara tunanin da'a ba wai kawai ka zo ka bautar da shi ba a bautar da shi shi dalibin usuli ku gane wannan yawwa li'anna al-qasd min al-fi'l al-majhul la yasih eh domin din fara aiki kana wannan ana magana ko wajabcin shi ba ana maganan sanya shi ba sanya shi babu mai sabani cewa ya halatta ko yana da kyau a sanya kun gane wannan kaulan wani ba a ja da wannan abinda ake ja din dole ne a sa in shi ne ake ja din ba wai wanda karo wani ya ce to ai huce ka a sa a ba wanda ke ka a sa sa shi yana da kyau eh na'am لأن القصر إلى الفعل المجهول لا يصح domin dumfaran aiki majhuli bai inganta ba mutum ya dumfara aiki majhul aikin da bai fito fili ba baya inganta sai abu ya fito fili cewa Allah ya ce bi kaza kuma gashi ya fito fili an san umarnin Allah ne asali na uku an yakuna al-fi'l al-mukallaf bihi ma'duma ya zama aiki wanda aka kallafa mutum babu shi aikin babu shi yudlabu ijadu ana son a samar da aikin babu aikin kamar yanzu a ce yanzu ba mu yi sallar azahar ba ana so a yi kaga ai babu aikin ana so ne nan gaba a samar da shi ko ba mu yi sallar isha'i ba mu yi azumin ramadan ba azumin ramadan babu shi ana so a samar da shi lokacin shi yayi لأن الموجود يستحيل الإيجاد domin abin da موجود mawjud wato ya saba ma a samar da shi a abin da yake samun me ya saba ma hankali a samun kuma sallar asuba ya riga ya samu sun ma ce ya kuwa da kuka imani ku sallar asuba to an riga mun yi abin da aka riga aka yi ya saba ma hankali a samar da shi kuma sai dai abin da ba a yi ba shi ne ake ba da umarni a yi ha na yastahilu taklif to ya saba ma hankali ya koru a ce za a yi takalifi da shi arabi an ya kunar mukallar da hilin gina ya zama abin da aka kallafa wa mutum zai yi in an kallafa maka abu abin zai yi ko ba zai yi ba zali kamar ya kowane da kuka yi imani ku daga ainihin tarakto da hannun da ya na dama ku daga ainihin wannan jirgin sama da ya na mu wannan abin da kallafa yaya ya fi ƙarfinka da tarakto da wannan yaƙa ka daga jirgin sama da wannan kai Kana shi sama haka in baka yi ba za ka wutar jihar nama ba yana zai ne ce yi wutar jihar nama tunda abin ya fi ƙarfin shi abin da aka mai takalifi ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu rai wani abu sai abin da za ta iya to ya zamanto aikin da aka kallafa wa mutum mai yiwuwa ne bi haisu yastadi wal mukallaf al-ityan bi sai da mukallaf zai iya zuwa da shi amma idan mustahilan amma ya kasance abin da ya saba ma hankali sai yiwa a yi tagalifi da shi na'am Na'am. bismillahir rahmanir rahim ma muqtar al-amr wai umarni me yake hukuntawa ne na gaba da umarni yana hukunta menene a wajen malaman usul fiqi la yaqulu an yurda al-amr an yurida an yurida al-amr muqtarinan bima yadullu ala annahu lil wujub wato baya hukunta umarni yazo baya hukunta umarni yazo muqtarinan ya famu bima yadullu ala annahu lil wujub da abin da yake nuni akan cewa shi da shi ne a zai ne ko kuma na wannan zaga wani lokaci kuma ni zai zo kirkiri yana nuni akan shi, ko yana nuni akan wani sa misali kaman a kamar a ce baka if al kaza la budda eh? udkhul kula hazal bai la budda yaya wannan wannan? eh me yasa zan wajibi to da an samu karina wannan karina shine la budda kaga wannan umarni ya zo da abin da yake nuni akan ilwujub da shi ko kuma ya zo ligairiki sallu kabarar magarib sallu kabarar magarib liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin ga wanda ya so kaga umarni ya zo da abin da yake nuni ala annahu laysa lirujub nan an samu qara'in nan ana magana umarni mai karina kenan umarni mai karina umarni baya rabuwa ya zo muktarinan eh, la yaqulu al-amr la yaqulu al-amru an yarida muqtarinan umarni baya ya zo abun gwamawa bima ya dullo ala annahu lil wujub da abin da yake nuni cewa shi na wajen shi ne aure gari ko wannan sa aula ya kattari bi zalika ko kuma ya zama bai gwamu da wannan ba umarni ya zo bai gwamu da wannan ba kawai kamar ya kamar yadda Allah ya ce ikra isma rabbika allazi khalaq akwai gari na wanda nuna na wajen shi ne ikra kai karatu da sunan ubangiji wanda ya halice ka an gano nan, akwai karina wanda ya nuna na shi ne hmm? kawai karatu aka ce ka yi ka yi karatu a nishkurli wali wali dai ka ilayyar yi ka gode min da iyayenka makoma zuwa gare ni yake Kuma ni ya zo a nan wajen menene karina wanda ya nuna wajen shi kawai ana kiran wannan al'amuru al-mujarrad anil qarina kawai ya zo umarni babu wani alaman karina da yake nuni akan wajabci ko wani zaka umarni ne mujarrad eh al'amru al-mujarrad anil qarina na'am nam bal yarju mujarradan kawai ya zo mujarradan anil qarina na'am fa in kana awwal fala khilafa bayna al-ulama in ya kasance da farko wanne na farko za ku tuna eh wanda ya zo muktarinan bima ya dillu ala annahu lil wujub aw ghairi shine na farko ko to fala kila bayna ulama ila usul fa to to babu sabani tsakanin malaman usul fiqi ka baki da shine kafi ba na'am annahu yahdu annahu yu'malu ala ma dalla ala dalil al-muktaran bihi cewa lallai za a dauke shi akan abin da dalilin da ya gwamu da shi yake yake yake nuni akai za a ɗauke akan abin da dalilin da ya gwamu da shi karinan da ya gwamu da shi yake nuni akai in yana nuni akan wudu wajibi kamar udukun labuta ko a gane ku udukun labuta lafi ka shiga ba makawa Kan wannan labuta din ya mai da shi wajibi amma sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a ya mai da shi mustahabi ko na كما kawai yi صلى الله عليه وسلم كما daga cikin magana Allah laula ashqa ala ummati da ba dan karan sanya al'umma ta cikin wahala ba da na umarce su da aswaki a ga kowane sallah laula an ashqa ala ummati da ba dan karan matsa musu wala amartuhum da na umarce su kenan lau amartuhum ba na kana wajiba da ba dan karan matsa ba ga al'umma ta ba da na umarce su da na umarce su dinnan da zai zama wajibi kuma ya zan wajibi ba za su iya ba sun shiga cikin tsanani an gane wannan ko a ga cewa wannan hadisin umarni na hukunta wajen shi a hadisin sahi نعم فقد دل هذا الحديث هذا النص على ان الامر wannan nasi ya nuna umarni da asuwaki. wato na mustahabbanci ne in kana sani in ko ya kasance na biyu wane na biyu huwa Allah ya kare da dalilin ya dulla alama yuradu bi ma yuradu bihi min ar-ruju shine ya zaman to kare ya gwamu da wani dalili wanda ke nuni akan abinda ake nufi da shi na wajabci au gairi ba wani karina wanda yake nuni akan wajabci ko wannan sa fal hat annahu lil wudu to zance na gaskiya shi wannan na wajabci ne umurnin yazo mujarradan anil karina fa huwa lil wudu kawai wa alayhi jamaahir al muhaqqiqin eh, kuma malami ya ce dalibi ta'al ya me yasa babu karina ba hmm. ku karina kace karina ina karina yake ta'al zo wannan umarni ne da karina ko mara karina ha ku karina <laughs> ba karina bane ko wannan an ba da umarni ne mujarradan eh ko umarni ne a wani lokaci ko kira da kan sama da sama ba dole bane zai kira kiran shi ce ina kiran kawo ba wai na ba ta samu gani ko na ji lafiyar da nake nuna masu rubutu kawai umarni mujarrad ai wani ya rike da kashi ya kada kawo ya ya saka rafi ya lalace gaba daya eh mu mujarrad inda ce kawai ta'al ban ce na budda ba ban ce wujuban ba ban ce shine ma'ana ha ah? inda ce ikra kawai na ce ya kula ne ikra kawai ban sa wani kalina ba inda ce ikra wa illa fakhruj kaga ya nuna me ya nuna na wajen shi ne amma kawai ce ya kula sai fara ba gari na to wannan yana hukunta wajen shi shine abin da yake malamin garin jayar aha yaya ya ko ba gane ba kawai kai zo da ka faɗa kawai kai eh, ya bayyana da dalila na fuska na sai sur al-haq annahu lil wujub eh zance na gaskiya umarni mujarrad an al-qarina lil wujub wa alayhi jamaahir al-muhaddiqin wannan shine jumhur na malamai na hakika daga cikin malaman usul fiqh da tafa kan shi walahum fi zalika adilla kathira min al-quran kuna da sunni ka san ka'ida tunda za a gina ka'ida ne fa. in ban gamsu da ka'ida ba zan ba yanzu yana so ne ya gamsar da ni akan me yasan ya sanya suka mai da shi rubutu alƙa'ida aha wajen irin hujja min ha, saboda kan ƙa'ida za a gina wasu abuwa sun fi dubu yanzu kan al'amurin rubutu za a gina ƙa'idoji ƙa'idoji ƙa'idoji to me ya sanya me dalili akan wannan ƙa'idar shi ya za ci Allah ya yarda daga qur'ani da sunna da lugha da ijma'i da lugha duk akwai dalilai da sannu za mu koro wasu sashi daga cikin ɗaiɗaiku wa'annan dalilai da taimakon Allah na'am الأصول من علم الأصول أصول أصول أصول أصول العام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العام لغة شيء وندي العام لغة اسم فاعل من عما يعم إذا شمل شيء عام daga isin fa'il ne daga amma ya ummu iza shamila in ya gami والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ شيء عموم da khusus yana daga cikin wato awari abubuwan da ke bujiro ma lafuzza فيقال لفظ عام أنا أتوى لفظ عام والأهمية والأخصية من عوارض المعنى أنا أتوى سنة لك أول لكي بجروا معنى والعوارض بمعنى صفات شيء عوارض معنى سيبوبي فيقال معنى أهم ومعنى أخص ma'ana mafi gamewa da ma'ana mafi keɓancewa. Za ka nita fi kalami alil ilm. Idan ka ji cikin manganu ma'abota ilimi am wa khas wa huwa sifatu lillafaz wa huwa wasfu lillafaz wannan wata sifa ne na lafaz wa samita a'am akhas da kaji a'am da kuma akhas fa hadha wasfu ma'ana wannan sifa ne na ma'ana fa yuqalu hadha al ma'ana a'am wannan ma'ana ya fi gabewa wannan ma'ana ya fi keɓancewa Ma'ana wannan lafazi ya fi gabewa Ma'ana wannan lafazi ya fi keɓancewa amma lafz نفسه فيقال أما لفظي شيء أنا تشيوى العام والخاص فلهذا نقول العموم والخصوص من عوارض الألفاظ سنة لك أول لك تجروا ما لفظي بكلاد أهمية والأساسية فهي من عوارض سنة لك أول لك تجروا ما أنا نقول العام لغة الشامل شيء هذه عام لغة شيء الشامل ويمكن أن يقال إن الإمامة من هذا الباب إمامة ليه ذاك كلا إمامة لتنا إمامة إذا هو يا جميل Annaha ta umur Ra'as saboda ta game kai gaba da an kai gaba da shi zai zama imama insha Allah na'am a yin kaciya da wuri ba abin da ya halatta ya fi cewa yaro dan taso sana a an gani ya halatta yanzu kawai saboda yara yanzu ba sa ci yaro ka mai kaciya zai ga yana ta wasa da wasu su kurde mai ko kuma shi da kanshi je je ya hau saman wani waje zai dawo ma da bala'i amma tun yana jariri aka mai tun baya motsi aka mai kaciya za ga ya warke da wuri shi ne amma asali halal ne yi da wuri an fi so an fi son a ɗan jinkirin nan ya fi ya fi zama sunna yaron a ɗan mai ya ɗan ji zafi yana ɗan jinya haka an fi son inganci fa na ingancin kaciyar ta zama ingantacciya sosai yaya kuma ta zama ingantacciya akwai da wani ba. misali idan aka yi ta asibiti da wani wani suna ganin kamar ba ta gida ta ji zama ingantacciya misali ya ta zama ingantacciya duk ba duk ba yankawa ke ba ba za mu yankawa ne kuma yankawa su ce me faru akwai wani abin da ake ne wanda zai zama zai da shi wannan ya fi wannan ko zai bambanci duk dai ne waya su zama namiji wa yi haka ya kada a ina ta zama wani yanzu matsalar abubuwan wanzan mai matsalan shi akwai ciwuka wanda sun zo yanzu wanda da ba mu san da su ba sai ka da ba wani tetanus yanzu kai wasa daga wannan abu sai ga tetanus ya shiga yaro shi kenan yaro ya nakasa kenan akwai ciwuka wanda da can ba a san da su ba zai ga yanzu ana ta kawo su ana ta kawo su zamani na ƙara zuwa wasu irin abubuwa na ƙara zuwa wanda da kaga ga wuka da ake yanka da shi da kawai za ka yanka da abinka ko ina ka ba yanzu yankan sai ka kiyaye wani yankan ma yanzu sai an san wani kemikal sannan a yi irin gudun wannan cututtuka da suke yi shi za ka ta wankewa ta wankewa eh eh sai ba ba ba da yaro namiji baya ji kazar kazar din namiji yana da yawa za ka yi cibin zauna in ka ce ka zauna kafin ka ya yi tsalle ya yi kamilin da karinsa da kin wani yi to da yi kinji wani in yaji yana tare da wakokan wasa wani nan ma zai dumbara ya yi mai kafa a wajen kuma shi a wajen shi a wajen bai ɗauka wani abu ya yi ba wala ba a cikin shi kokari ba na kallon mu bi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta